dukan yabo da jinjina su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki yabo da aminci su tabbata ga feyan halitta annabin tsira annabin rahma annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya baraka yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan lokaci a dazu mun kawo muku shiri na musamman game da martanin Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ga masu gurbatacciyar aqida cewa kagaggen salati wanda aka kirkiro bayan tafiyar manzon Allah da kusan shekara dubu wai ya fi salatin annabi daraja da dukkan wani salati wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji martanin Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna akai to yanzu kuma za mu tattauna game da wata fitinar inda aka samu wani mutum kuma ba dai a Najeriya ya bulla yana da'awar cewa ya halatta a ci naman kare a ce wasa kwata-kwata Qur'ani ba su ga inda aka ce kada a ci naman kare ba. Gabanin saka mana bidiyon dole mu yi bayani wanda za a tantance. Akwai bambanci da mutum ya ce ba zai yi abu ba sai abin da ya tabbata ya inganta a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai inganta a Qur'ani ba bai inganta a hadisan annabi ba bai zo a cikin ijma'i da sauransu da hanyoyin tabbatar da shari'a na addinin musulunci ba ba shi da asali a musulunci wannan abin ba za mu riko da shi ba wannan shine hakikanin addinin musulunci wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu akwai bambanci tsakanin wannan da wani ya ce shi iya abin da ya gani alqur'ani zai aiki da shi domin mai da'awar cewa duk abin da bai gani alkurani ba ba zai aiki da shi ba kamar yana cewa bai da annabi muhammadu bane ba domin in ka yarda cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maganganunsa ba gaba ɗayan su bane qur'ani da ya zo ya yi wasu maganganun da ba alkur'ani ba to me matsayin annabi a wajenka shin maganganunsa da ya tare da matansa a cikin gida da maganganunsa da ya a cikin kasuwanni yayin siye da siyarwa da mu'amalarsa da sahabbansa da rayuwarsa ta yau da kullum ka da cewa maganganu ne da ba kuskure ba ne ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu ne mai albarka ya kamata mu ɗauko mu koyi da shi ko ka baka yadda ba idan har ya furta cewa duk abin da annabi ya faɗa wanda ba qur'ani bane kamar mu'amalarsa da matansa cikin gida mu'amalarsa da sabansa a waje hukuncinsa wajen ainihin saɓani da wasu mutane suka yi haka zalika rayuwarsa ta yau da kullum a cikin kasuwa da duk wani abu da zai yi wa mutane bayani na addini in yace bai yadda da wannan ba ce ba banganu bane masu albarka da zamu koyi da su ba shakka yi ridda ya fita daga cikin addinin musulunci ta wannan fuskar idan kuma ya ce ya yarda manganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba Qur'ani bane cikin mu'amalarsa da iyalansa da sahabbansa da kai komansa kasuwa da dukkan wata hulɗa da zai yi manganu ne masu albarka masu amfani sai mu ce masa to me yasa ba za ka yi aiki da su ba me yasa kake karyata su duka waɗannan hujjoji ne da za a lazamtawa ƴan kalakato da haka da bambanci tsakanin mutum ya ce shi ba zai aiki da abin da bai inganta an yi a zamanin annabi a matsayin addini ba da kuma mutumin da yace shi kun ma ba Qur'ani ga abu ba zai ba wa'ancan yan tatsini ne zalla wanda suke karyata Annabi Muhammad waɗannan kuma yan ahlus sunna ne ingantattun musulmai waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da abin da Annabi Muhammad ya kawo domin shi kansa Qur'anin ba zai tabbata cewa ya inganta ba sai ta hanyar hadisi duk inda wani kai ya tabbatar da cewa wannan Qur'anin shine Qur'anin da Allah ya saukar ba za a gamsu ba sai ta hanyar hadisi. dalili shine ai ba kai da Allah ya zuro ma Qur'anin ba akan Annabi ya saukar kuma ba kai da Annabi Allah ya miƙo maka manzo Allah ya miƙa ma Qur'anin ba sahabbai ya ba su ma sahabbai suka ba yan bayan su su ma suka ba yan bayan su to wannan hanyar da wancan ya mika wannan wannan ya mika wancan shine hadisi din to da wannan ne nake cewa yan kala kato ba musulmai bane ba sun so ko sun ki duk wanda bai da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba da wanda ya ce ga wani abu wanda ba annabi ne ya kawo ya fi na annabin duka layin su ɗaya kafirai ne sun fita daga addinin musulunci sun yarda ko ba su yarda ba haka yake a rubuce a cikin alkur'ani da sunna ba ta ɓata lokaci ba bari mu gabatar muku da rahoton da manema labarai suka haɗa yadda wannan al'amari ya kasance Bayan fitar labarin yanka kare da ake bayyana cewar wani mai suna Abubakar Isa ya yi a unguwar Kaduna Road da ke garin Nasarawa a yankin ƙaramar hukumar Cikun, an waye gari inda matasa suka yi zanga-zanga wadda ta janyo sanadiyar rurusa gida da makarantar da wannan magidanci yake wanda a sakamakon hakan jami'an tsaro suka yi tsinke domin ganin cewar sun tabbatar da bin doka da oda jaridar taskira ta leƙa wannan guri inda ta zanta da malamin wannan makaranta kasantuwar shi wanda ya jagoranci yanka wancan kare abubakar isa ba mu samu ganin sa ba kuma ya bayyana mana dalilan su musamman bisa ga irin aƙidar da suke bi wanda suke ganin hakan ya halatta musu yanka karen da kuma yin amfani da naman nasa abin da ke faruwa mu musulmai ne wanda muka yarda da alkur'ani shi kadai a matsayin littafin addini kuma da alkur'ani muke ibada ibadojinmu baki ɗaya ya sha bamban da na sauran mutane kuma eh, eh, eh, najeriya ƙasa ce ta ba kowane ɗan ƙasa 'yanci addinin da ya gane kana ji ko to a iya fahimtar mu babu inda allah ya haramta a cikari kuma mun ba mun yi karatu mai suna open challenge to everybody to kana ji ko sa'annan muka ce duk wanda yake tunanin akwai an saba mushi ko an saba wa Allah ya kawo mana ayar in muka gani muka fahimta sai mu je mu roki Allah ya yafe mana in laifi muka yi sai mu tuba mu da mu dawo mu daina amma a iya ganewar mu ne wannan sannan kuma muna kira ga al'umma cewa mu ba 'yan ta'adda ba ne ba ma rigima da kowa ba ma zagin kowa ba ma tada hankalin kowa ba ma tada hankalin kowa muka ce to da Allah magana ce ta ilimi malamai su shiga wannan lamarin ba karan ba gaskiya bane ba suna bane ba wacce ta haihu ana aka yanka sannan bai shawara da kowa ba sannan gidan shi ne na kan shi ne karen shi ne tun yana yaro ya kiwata shi ba sata ya je yi ba ba na wani ya je dauko ba sannan kiran da nake yi ga gwamnati ta ringa sa ido a yi irin waɗannan abin mu ba 'yan ta'adda ba ne domin da mun bar yaran mu tuntun da an yi rikicin muka ce ko da an zo a rusa wurin yaran mu su ja gefe ba ma rikici da kowa muna biyayya ga gwamnati shi yasa akwai wani yaro da ya furucin zai kashe wani a dan makarantar muka je police station muka report yau kwana kwana biyu kenan jiya ciro mai ce zai kai shi ya je kai shi ba mu je ba aka zo aka sake shi akwai lauyan mu muka kira shi ya kira shi abunan inspector din sai ce ai yaron yayi denied yace to dan yayi denied masu kara ba su zo ba sai a sike shi sai ce ai hakuri mu zo yau sha ɗaya mu same shi to muna da wannan tattaunawan sha ɗaya to muna kira ga gwamnati in da malamai ga baki da in sabo muka yi to a ba mu ayar ta ce haramun ne sai mu gyara dangane da wannan rushe-rushe da aka yi mun ji ta bakin wasu masu makwabtaka musamman matasa waɗanda suka dandazo a waɗannan guri domin nuna fushin su dangane da wannan aika-aika da suke ganin cewar wancan Abubakar Isa Isa ya aikata na yanka shi wancan kare da kuma rarraba nama musamman ga ɗaliban ita wannan makaranta ta Malam Ismail Abubakar Rijana. Mu dai mula zaune dai mun ga an zo wuce an kawo karnuka guda biyu. Daga karnuka guda biyu ga aka yanka. Amma ba mu tabbata me za su ci daga baya da aka dafa sai su kira uwansu a ci da buredi. Tabbas an ci nama da buredi ya kwana ya ƙara kwana. Da aka da aka yanka shi suka bake shawa ka karen yayi. haka yi babbake shi suke sewa sai wa ya kaci in haka tambayar makarantar mai suka ci haka su ce mun sha kare romo. mun ji ta bakin kansilar wannan unguwa honorable adamu muhammad wanda ya tabbatar da faruwar wannan al'amari inda ya kara da cewar ya zuwa yanzu jami'an tsaro sun zo wannan guri domin ganin cewar an tabbatar da samar da ingantaccen tsaro domin kauce ma daukan doka a hannu alhamdulillahi jami'an tsaro sun fito da kwambason da jtf da cadbis da police da soja duka sun iso wannan guri yanzu an samu kam ko ina ya zama normal yanzu ba wani matsala insha Allah. Wannan dai al'amari na yankan karan da kuma yin amfani da naman nasa kamar yadda a baya aka bayyana cewar an yi shi ne bisa ga yin bikin suna sai dai shi malam Ismail Abubakar Rijana ya karyata cewar dalilin suna aka yanka wannan kare an yanka shi ne bisa rajin kansu da kuma ganin cewar bai saba ma irin addinin da suke bi ba. Haruna Ibrahim Nasarawa Bayan fitar labarin yanka kare da ake bayyana cewar wani mai suna Abubakar Isa ya yi a unguwar Kaduna Road da ke garin nasara a yankin karamar hukumar Cikun. An wayi gari inda matasa suka yi zanga-zanga wadda ta janyo sanadiyar rurusa gida da makarantar da wannan magidanci yake wanda a sakamakon hakan jami'an tsaro suka yi tsinke domin ganin cewar sun tabbatar da bin doka da oda jaridar taskira ta leƙa wannan guri inda ta zanta da malamin wannan makaranta kasantuwar shi wanda ya jagoranci yanka wancan kare abubakar isa ba mu samu ganin sa ba kuma ya bayyana mana dalilan su musamman bisa ga irin aƙidar da suke bi wanda suke ganin hakan ya halatta musu yanka karen da kuma yin amfani da naman nasa ah, abin da ke faruwa mu musulmai ne wanda muka yarda da alkur'ani shi kadai a matsayin littafin addini kuma da alkur'ani muke ibada ibadojinmu baki ɗaya ya sha bamban da na sauran mutane kuma eh, eh, najeriya ƙasa ce ta ba kowane ɗan ƙasa 'yanci addini da ya gane kana ji ko to a iya fahimtar mu babu inda Allah ya haramta a cikari kuma mun ba mun yi karatu mai suna open challenge to eh, everybody to eh eh kana ji ko sa'annan muka ce duk wanda yake tunanin akwai an saba mushi ko an saba wa Allah ya kawo mana ayar in muka gani muka fahimta sai mu je mu roki Allah ya yafe mana in laifi muka yi sai mu tuba mu da mu dawo mu daina amma a iya ganewar mu ne wannan sannan kuma muna kira ga al'umma cewa mu ba yan ta'adda bane ba ma rigima da kowa ba ma zagin kowa ba ma tada hankalin kowa ba ma tada hankalin kowa muka ce to da Allah magana ce ta ilimi malamai su shiga wannan lamarin ba ba gaskiya bane ba suna bane ba wacce da haihu ana aka yanka sanan bai shawara da kowa ba sanan gidan shi ne na kan shi ne karen shi ne tun yana yaro ya kiwata shi ba sata ya je yi ba ba na wani ya je dauko ba sannan kiran da nake yi ga ga gwamnati ta ringa sa ido a irin waɗannan abun mu ba yan ta'adda bane domin da mun bar yaran mu tuntun da an rikicin muka ce ko da an zo a rusa wurin yaran mu su ja gefe ba ma rikici da kowa muna biyayya ga gwamnati shi yasa akwai wani yaro da ya furucin zai kashe wani a dan makarantar muka je police station muka report yau kwana kwana biyu kenan jiya ciro mai ce zai kai shi ya je kai shi ba mu je ba aka zo aka sake shi akwai lauyan mu muka kira shi ya kira shi abunan inspector din sai ce ai yaron yayi denied sai ce to dan yayi denied masu kara ba su zo ba sai a sake shi sai ce ai hakuri mu zo yau sha ɗaya mu same shi to muna da wannan tattaunawar sha ɗaya to muna kira ga gwamnati in da malamai baki da in sabo muka yi to a ba mu ayar ta ce haramun ne sai mu gyara dangane da wannan rushe-rushe da aka yi mun ji ta bakin wasu masu makwabtaka musamman matasa waɗanda suka yi dandazo a waɗannan guri domin nuna fushin su dangane da wannan aika-aika da suke ganin cewar wancan Abubakar Isa ya aikata na yanka shi wancan kare da kuma rarraba nama musamman ga ɗaliban ita wannan makaranta ta faɗa Malam Ismail Abubakar jana. Mu dai muna zaune dai mun ga an zo wuce an kawo karnuka guda biyu. da aka karnuka guda biyu ga aka yanka. Amma ba mu tabbata me za su ci daga baya da aka dafa sai su yan uwansu a ci da buredi. Tabbas an ci nama da buredi ya kwana ya ƙara kwana. Da aka yanka shi suka bake shawa ka karen yayi. haka yanzu babbake shi suka yi sai wa shekaru ya kaci in haka tambayar makarantar mai suka ci haka su ce mun sha kare wu romo. mun ji ta bakin kansilar wannan unguwa honorable adamu muhammad wanda ya tabbatar da faruwar wannan al'amari inda ya kara da cewar ya zuwa yanzu jami'an tsaro sun zo wannan guri domin ganin cewar an tabbatar da samar da ingantaccen tsaro domin kauce ma daukan doka a hannu. alhamdulillahi jami'an tsaro sun fito da kwambason da jtf da kadbis da police da soja duka sun iso wannan guri yanzu an samu kam ko ina ya zama normal yanzu ba wani matsala insha Allah. Wannan dai al'amari na yankan karan da kuma yin amfani da naman nasa kamar yadda a baya aka bayyana cewar an yi shi ne bisa ga yin bikin suna sai dai shi malam Ismail Abubakar Rijana ya karyata cewar dalilin suna aka yanka wannan kare an yanka shi ne bisa rajin kansu da kuma ganin cewar bai saba ma irin addinin da suke bi ba. Kala wanda musamman a cikin jihar Kaduna muka fi sanin su da mabiya dan gungu. to waɗannan mutane suna da hatsari kwarai da gaske musamman 'yan kwanakin nan yadda suka ƙara bunƙasowa suka yunƙuro da ƙarfinsu suna abubuwan da ba su dace ba akwai abin da ya faru a nan garin nasarawa wanda ke ƙarƙashin cikin local government a nan cikin jihar kaduna inda dama an san su suna da yawa a wannan yankin sun kawo abubuwa da yawa wanda ya zama wajibi a wa mutane bayani a nusashe su irin illar waɗannan mutanen kwanaki matar ɗaya daga cikinsu ta mutu bayan ta mutu haka suka ɗauke ta daga ita sai kayan jikinta suka je suka bizne ta ba tare da wanka ba ba tare da an mata sallah ba haka dai suka binne ta haka kuma kwatsam suka je suka samo kare ko kuma suka sai kare ne suka zo suka yanka suka yi farfesunsa suka sai biredi suka zo suna ci a cikin anguwa tare da mutane suna ganin su bayan wannan kamar kwana biyu kenan da suka gabata matar ɗaya daga cikinsu ta haihu haka nan nan ma suka je suka samu kare suka yanka suka yi hakika da shi wannan yasa za mu gabatar da silsila akan su waɗannan 'yan ƙur'aniyun ɗin da aƙidarsu insha Allah ta'ala ba zama ɗaya ba ne ba biyu ba amma abinda muke nufi da wannan zaman shine a karantar da al'umma suwaye 'yan ƙur'aniyun menene asalinsu daga ina suka fara ko mecece manufarsu saboda da yawa daga cikinsu ma su kawai suna bin jagororinsu ne amma ba tare da sun san ina za a je ba kai tsaye zan fara kalmar ƙur'aniyun me ake nufi da ita in an ce ƙur'aniyun danganta waɗansu jama'a ne da suka yi makansu zuwa ga alƙur'ani ma'ana su ba su yadda da komai ba sai alƙur'ani waɗanda suke inkarin sunnan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama abin da ya kamata mu sani shine wahayi ya kasu gida biyu akwai alkur'ani mai girma sannan kuma akwai sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka ce sunna ita kuma ta kasu kashi uku ne akwai ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan akwai zantuttukansa furuce-furucen da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a lokacin rayuwarsa sannan akwai abubuwan da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama aka yi a lokacin rayuwarsa waɗansu daga cikin sahabbansa suka aikata kuma manzan Allah ya tabbatar da wannan aikin nasu ya kamata mutane su san wannan shi alƙur'ani wahayi ne wanda ke magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ta hanyar mala'ika Jibrilu wannan ƙur'anin an saukar da shi da lafuzansa da ma'anarsa wannan yasa babu yadda za a yi a bambanta tsakanin alkur'ani mai girma da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita sunan ita ce take bayanin alkur'ani take fassarawa saboda shi annabi shi ne aka saukanmu da alkur'ani wanda kuma shi ne zai yi bayanin abin da Allah yake nufi zai baka mamaki kwarai da gaske waɗanda suke iddi'ai cewa ƙur'ani suka tsaya mawa kawai suna ƙoƙarin kora maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga baki ɗaya sannan su zo su fassara ƙur'ani da sarransu mutanen nan da suka yanka kare a nan garin nasarawa da ke cikin garin kaduna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zama da su muna tattaunawa da shi ya ce an kira ɗaya jagoransu wanda yake ne sananne a nan garin nasarawa ya zo ya ce wannan bai yadda da abin da suka yi ba abin da suke cewa shi ne wannan mutumin ya rufe musu baki ya cuce su ya karanta ƙur'ani ya fassara shi da son zuciyarsa tambayar ana ita ce su a ina suka samo fassara sun ce suna da dalilansu da ya halatta musu cin kare a cikin alƙur'ani allah ya kare mu waɗannan akwai aya da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim min qablu fi dalalin mubin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mamuminai wata kyauta wata kyauta ta musamman wanda ba a taɓa yi ma waɗansunsu ba a ba'atha fihim rasulan min anfusihim ta yadda ya aiko musu da wani manzo daga cikin kawunansu tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa su ne mai girma Ya yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su alqur'ani da hikma ita ce sunnarsa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisansa kenan wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin duk da sun kasance kafin zuwan shi annabin suna cikin bata bata bayyananna inda suke bauta ma Allah suke saba ma Allah suke shirka suke bautan gumaka to waɗannan mutanen alƙur'aniyun su wane ne su waɗansu mutane ne da suka bayyana a ƙarshen ƙarni na goma sha takwas almiladi ‘yan ƙur'aniyun wata jama'a ce ta ta bayyana ƙarshen ƙarni na goma sha takwas wanda in kai lissafi yanzu mu muna ƙarni na ashirin da ɗaya a ƙasar indiya wannan shine asalinsu in kana so ka san asalinsu wanda yake shine asalin tarihin waɗannan 'yan ƙwar'aniyun inda suke yawo a cikin al'umma musamman a arewacin najeriya waɗannan mutanen a indiya suka bayyana ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin turawan mulkin mallaka waɗanda suka jagoranci mulkin mallaka a ƙasar indiya a wancan ƙarni na 18 ɗin waɗancan turawan kuma kiristoci ne kenan in ka fahimci wannan bayanin ‘yan ƙura'ani yuna suna da alaƙa asalinsu da kiristanci wancan baturan na mulkin mallaka shine wanda ya assasa su ya watsa su a duniya kuma yake ƙarfafa su da dukiya mai yawa domin su yawo su isar da wannan saƙon kamar yadda na faɗi a baya wannan gabatarwa ce insha Allah zan biyo da cikakken tarihin su sannan da aƙidarsu da shubuhohinsu sannan kuma mu mayar da martani akan dukkanin shubuhohin nasu domin al'umma su fa'idantu su fahimci wannan aƙidar da illarta abu na gaba da zan faɗi kusan shine na ƙarshe a wannan zaman suwane ne gagga-gagga ko manya-manyan waɗanda suka yi kira zuwa ga bin wannan aƙidar ta bin ƙur'ani zalla waɗannan mafiya yawansu an tattara su ne a indiya na ɗaya daga cikinsu akwai wani mutumi ana kiransa da suna abdullahi aljakaralwi abdullahi aljakaralwi wannan mutumi shi ne ya assasa wata tafiya ta wata jama'a da ake kiransu jama'ata ahalar bikiri kaji suna mai kyau jama'ata ahalar bikir sun samu sunaye masu kyau wanda duk wanda ya ji hankalin shi zai kai zuwa gare su ya ɗauka addini suke yi amma abdullahi jack ba shi da alaƙa da musulunci ko ta kusa an haife shi a garin binjak da ke ƙasar pakistan mutum na biyu wanda suka shahara suka yada wannan da'awa ta ƙura'aniyun akwai ahmad amurtasari ahmad amurtasari shi wannan ahmad amru tasari shi ma ɗaya ne daga cikin jagorori na wannan ƙungiya wanda shi ma aka bashi abinda aka bashi ya je ya ja tashi ƙungiyar ya kafa mata suna da ya take da alaka ko suna yake dangantuwa zuwa ga musulunci duk da sun san su ba su da alaka da musulunci din na uku shine wani mutum da ake kira hafiz muhammad aslam jarjabori ne ya assasa wata ƙungiya da ake ce ma ummatan islam ya assasa ta ne a shekarar alif ɗari alif dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da ɗaya a ƙasar indiya mutum na hudu shi ne ahmad gulam Bar barwais wannan ahmad gulam din mun san akwai masu aƙida ahmadiyya hatta a najeriya shekarun baya da suka wuce wajen shekaru ashirin ko ashirin da ɗoriya su ne waɗanda suke zuwa suna raba wa mutane jallabiyoyi ana cewa a an so kyautar gumama shekaru ashirin da suka wuce a nan tudun wadan kaduna haka suka dinga yi to wannan a takaice na kawo waɗannan domin su zama shimfiɗa amma ku sani akwai sauran mabiyansu ko sauran manya-manyan waɗanda suke jagorantar wannan akwai wani mutumi ana ce mai alkasinawi ko alkashinawi wanda kwanaki ya fito yana yaban Muhammad Marwa dan Allah in kana so ka san waye Muhammad Marwa ka je ka saurari lecture da malam marigayi Muhammad Awal Albani Allah ya gafarta masa yayi tare da shi da wannan bawan Allah wanda ya musulunta wanda ake ce mai Pasto Dauda Ojebe wanda sun yi bayani cikakke akan waye wannan mutum wanda Muhammad Marwa shi ma bai da alaka ta kusa ko ta nesa da addinin musulunci kirista ne aka ɗauko shi ya zo ya da'awar rusa musulunci amma jama'a kwata-kwata hankalinsu ya kau yanzu mutanen nan sun zo suna da'awar su ne akan gaskiya suna jan mutane suna gina manya-manyan makarantu yanzu don ba su da kunya har fitowa suke su saurari mutane su fuskance su suna ƙaryata hadisan manzan Allah suna zagin Allah suna zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan nake cewa ta yaya ka yadda da ƙura'aninka da kake kira zuwa gare shi shine daidai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa su kuma ba daidai bane na taɓa zama da waɗansu su kamar shekara biyu da suka wuce a kasuwan bacci run about mun tattauna da su waɗanda malam za ka same su jahilai ne fitik na ce in ka yi inkarin hanyar da aka tattara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuna kana inkarin alkur'ani ne domin lokacin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a tattara ƙur'ani waje guda ba kamar yadda yake a hannunka ruwayar da kake karanta ƙur'ani da ita ta ina ka samo ta ya ingancinta yake ya aka yi kasan tana da alaƙa da manzan Allah kai tsaye to insha Allah ta'ala a halka ta gaba zan yi bayanin manya-manyan aƙidojinsu da abin da suke nufi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya tsare mana imaninmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da duga-dugarmu mu akan bin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare mu daga zamiya Allah ya tsare mu daga zamiya Allah ya muna jagora Allah ya riko da hannuwanmu zuwa ga daidai